shekara ta 1432 wanda ya daidai da uku ga watan agusta na shekara ta 2011 a jiya mun so ba karanta aya ta 181 da ta 182 a cikin suratu ali imran inda lokaci mana halinsa ba mu yi cikakken bayani a kansu ba saboda ka a yau alarama zai sake karanta mana su domin mu ci gaba da bita da tadabburin abin da allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikinsu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد waɗannan ayoyi guda biyu sun sauka ne a lokacin da sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda ya yi wata takaddama da jayayya da fanhas ibn azura fanhas ba yahude ne ɗaya daga cikin fitattun yahudawan madina a wancan lokaci to lokacin da allah tabaraka ta'ala ya saukar da cewa man da ladhi yuqridu allaha qardan hasanan فيضاعفه له lahu أجر azim wane ne wanda zai bawa Allah rance rance mai kyau sai idan Allah ya zo biya ya ya masa shi sannan kuma Allah zai bashi wato ladawa da take babba Fanhas ibn Azura sai ce yanzu dai mun gano Ubangijin Muhammadu talakka ne mu yake nema mu bashi rance kaga wannan shakiyanci ne domin wannan aya a cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala yana karinta ɗan adam ne kamar yadda muka faɗi jiya ba wanda ya zo da riga bare aljihu baka zo da kotaro ba Allah ya baka idan Allah na so sai ce ba ni kayana ko ba haka ba sai Allah cikin lutufi da tausaya sai ce ba ni rance in biya ka in zan biya ka ma zan mutunta ka akwai mutunta ga dan adam da tafi wannan amma su yahud mutane ne la'anannu da haka wannan hikimar ba su santa ba sai fanhas ya furta wannan magana sai na abubakar ya kasa haƙuri ya ga wato rashin mutuntawar hatta wuce kansa ta kai ga manzon Allah ta tsallaka ta kai ga ubangiji sai daɗe dibi shi ɗauke shi mari wannan ya nuna wato mumini ya kamata ya zan in aka taɓa haƙƙin ubangiji ya zan wato zuciyarsa tana kaɗawa rigima ta harɗe sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru abakar ya ce manzo Allah ka ji abin da ya furta sai fan hasu ya ce kare yake sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaskata abubakar ya saukar da waɗannan ayoyi Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun hakika Allah ya ji maganar waɗannan la'anannu da ke cewa Allah talaka ne wa nahnu aghniya suna cewa mu muke da arziki don haka Allah rance yake ne magare mu ubangiji ce sanaktubu ma qalu muna shirin rubuta abin da suka faɗi ubangiji baya da mantuwa ko yana mantawa la ya yadillu rabbi wala yansa ubangiji bai mantuwa bai kuskure bai angaje bai tuntuben to amma me yasa yace zai rubuta saboda abin da ake kira at-tawthiq wato in kana so ka kamma mutum to kai tawthiqin abin da yayi yanzu kaga da yake daga fanhasu sai abubakar abin ya gudana ai fanhasu ya kada baki ya ce ƙarya yake ko to da irin yanzu ne kyamara tana nan aka ɗauka ga hoto ga murya fanhasu da ta ƙarya kake sai aka yi rewinding kaset aka yi playing aka kunna aka sa murya ga hotonsa mai zai ce kaga sai ya kwata ko ba haka ba to sai Allah ta'ala ce sanaktubu ma kalu abinda suke faɗan nan rubuta shi muke yi duk da yake ubangiji bai mantawa amma ranar alkiyama in aka kawo abin da kai a rubuce ya fi zama hujja mai ƙarfi a kanka wasu malamai ma suka ce alkitaba a nan tausik take nufi ba wai dole ne ya zan tawada da takarda kawai ba kar ka yi mamaki an rubuta abin da suke yi da hotonsu da motsinsu da muryarsu kamar yadda yanzu bashar yake mana ya gwada ga yanti wannan kuma akwai ayoyi na alkur'ani da ke karfafa ana haka misali da Allah ta'ala ka ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan sai ci yara duk wanda ya yi aiki ko daidai da ƙwayar zarra ne zai ga aikin babu shakka malaman tafsiri magabata da yawa suna cewa yara jaza'ahu zai ga sakamakon aikinsa saboda su ba san ana iya ɗaukar hoton abu a dawo da shi ko sun sani amma mu muna iya fassara ta kai tsaye ba tare da mun yi kwana ba su sun yi kwana Allah ya ce yara hu suka ce yara jaza'ahu saboda daidai fahimtar su mu kwaya muna ya duk wanda ya yi aiki kowanne iri ne zai ga hoton aikinsa domin ya zama hujja a kansa saboda mu a zamanin ma yi yanzu an ci gaba a nan sakkwato akwai makarantar da idan ɗalibi ya zo ya danna yatsansa ga get ya shiga to ya yi rajista ya shigo kenan in ya fita ya danna yatsansa ya kofa ta bude ya fita kenan a lokacin da yake shigowa text zai shigo ga hansa ɗin babansa kai tsaye cewa ɗanka ya shigo makaranta a lokacin da yake fita text zai shiga wayar babansa cewa ɗanka ya fita makaranta a lokacin da yake cikin aji headmaster na primary yana a ofis ɗinsa yana da control yana ganin duk abin da ke gudana cikin ajujuwa kowane aji haka principal na secondary shin jama'a idan mu a duniya muna yin wannan me zai hana ranar alkiyama ya zan an rike mu da wannan kaga idan malami ya ladabtar da ɗalibi bayan da ya dace ba akwai kaset headmaster zai yi rewinding ko ba haka ba ɗalibi ya kawo ƙaran malamin me ya faru headmaster ba zai tambaye shi ba sai ya yi wa rewinding kaset kawai ya kalla me ya faru daga nan sai ya yanke hukunci an daɗe da wannan ci gaba da na faɗi wannan saboda yanzu ya iso sakkwato akwai shi a sakkwato yanzu amma a da ina gaya muku a ƙasar saudiya da wasu wurare ma'aikatan ne haka ake yi ko to idan ya zan anan duniya muna wannan zai hana ranar alkiyama a yi shi da haka sai Allah ta'ala ya yi tausiki abin da suka faɗe ce sanaktubu ma qalu za mu yi rikodin abin da suka faɗa wannan fassara ina ganin in muka fahimci wannan bayani za ta yi daidai ko ba za ta yi daidai ba ba rubuta in aka rubuta a takarda ma zai iya karyatawa amma in aka yi rikodin aka zo da kaset fa ba abin da zai iya cewa shi yasa a wata yar Allah ta'ala ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba. ce wadda Allah ya za a rataya maka yanzu saboda Allah jama'a daga shekarar bara zuwa bana aikinka in an rubuce shi wannan littafin yana ratayewa ga wuyanka to duk rayuwarka in ka shekara saba'in duniya in ka shekara tamanin duk abin da ka aikata an rubuce kuma za a rataya ma ga wuya ashe ina ganin wannan watakila dai flash ne flash drive kun san flash ko ina jin ina da shi abin nan ba wanda yake da shi kusa ka san har da kan waya gare shi kai gare shi da za a sa mashi sarka sai ka rataya ga wuyanka kuma yanzu ana iya samun flash mai giga arba'in to ko rikodin ake yi za a iya rikodin awa arba'in kar ka yi mamaki na lahira yanzu giga miliyan ɗari ne ba mamaki to ikra ka sai ka zo ka soka ga kwamfuta sai a fito da majigi duk abin da kake gashi na ana gani kaga ba bukatar wani ya shida kanka shi yasa Allah ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimadha bima kanu ya'malun saboda gashi kana kallo baka isa ka ce ƙarya ake ba an rufe bakin karen nan kallo kawai ake to shine Allah ta'ala ce sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq da wani mummunan abin da daman iyayensu sun yi shine sun karkashe annabawa ba bisa ga alhaki ba la ilaha illallah akwai yadda za a yi a kashe annabi bisa ga alhaki ba zai yiwu ba saboda annabi ba zai yi laifin da za a kashe shi ba to amma ubangiji ya faɗi wannan ne tashni'an li fi'lihi duk ya nuna munin abin da suka aikata ba a yi masu laifin komai ba sun kashe wanda Allah ya aiko musu domin ya gwada musu hanya da za ta kubutar da su daga azabar Allah wa naqulu zuqu azab al-hariq Allah ya ce sannan za mu ce masu ku dandani azabar gobara azaba mai kuna wannan kalma da Allah ta la amfani da ita ta zuqu Azauk, tana ɗaya daga cikin adawatul ihsas guda biyar da dan adam yake da su hanyoyin da ilimi ke zo maka na abu ka san akwai shi ko ka san yadda yake ko ka ji shi hanyoyi ne guda biyar abu na farko ka gani da idonka abu na biyu ka ji da kunninka abu na uku ka taɓa da hannunka ko abu na hudu shine ka ɗanɗana da harshenka a na biyar abu na biyar ka shaƙa da da me da hancinka ta duk waɗannan guda biyar ɗin gaba ɗaya wanda ya fi ƙarfi a cikinsu shine zauk ɗanɗano da yawa za ka iske wanda Allah ya karɓe masa gani baya gani wani Allah ya karɓe masa ji wani yana da matsala baya jin wari yanzu haka na san mutum biyu waɗanda ba su jin ƙarshi ba su jin wari suna sa turare amma don kai ka jiya ba don su su jiya ba ɗaya daga cikin lokacin da yana yaro yake gaya mu yace shi haka aka haife shi lokacin da yana yaro da suka yi gardama da yar uwarsa yace baya jin kamshi baya jin wari sai ta ce aje bakin masai <laughs> sai da ya ɗora hancin sai minti biyar sannan ya taso sannan ta yarda lalle baya ji to kaga da ya zaka ga wanda baya ɗanɗanon abubuwa to amma zauk ɗanɗano kusan kowa yana da shi shi yasa da Allah ta'ala zai wato zai dandana musu azaba sai ce me sai ce fa zuku ku dandane ta da yawa alkurani yana amfani wannan ta'birin kamar yadda maɗauki sarki ke cewa wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله سيتمي فأذاقها الله ju'i wal والخوف بما ya يصنعون Allah ya buga misali da alƙarya wacce ta samu ci gaba tana cikin kwanciyar hankali tana da abinci Allah ya ni'imtar da ta ya yalwanta mata amma sai suka sanya kafirci gaba suka yi ta yi Allah ce fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana masu tufafin yunwa da tashin hankali da wannan ayan muke tafsiri da mun tsaya maganar me munasaban azzauk da allibas da ɗanɗano da tufa Allah ce sai muka ɗanɗana musu kuma ce tufa <laughs> kaga a zahiri akwai bambanci amma ba wannan ayar muke magana ba da ka bari sai Allah ya kai mu tafsirin wannan aya abin da ya dame shi ne zauk Allah ce fa zuku azab al-harik ku dandane azabar gobara wadda take kuna jikinku zalika bima qaddamat aydikum wannan ya faru ne saboda abin da hannayenku suka gabatar a nan ma mutum yana ta tadabburin alkur'ani yana da kyau irin wannan kalmomi ya rinka tsayawa a kansu zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da fanhas yayi da hannu yayi shi furucin da yace yace ma Allah talaka da hannu yayi shi ashe zunubi ana yi da baki ana yi da kafa Aje wurin sabo ko ana yi da ido a kalli abin da Allah bai halarta ba sannan ana damƙa da hannu to amma galibin abubuwa waɗanda suke ma'asiyon da suke zahira to da hannu ake yin su yanzu misali duk barnar da ake yi najeriya na tabbata bata kai ta satar duki al'umma da ake ko ta kai da me ake yin ta signature ce ake yi ko sai a wawure mu sai a kai kasashen waje ajiye muku sai mu ta tsuwa muna talauci muna abinci yayi tsada kaza yi tsada babu fetur yayi wahala alhalin dukiyanmu tana can wasu sun sa hannu sun kwashe ta da haka da yawa alkur'ani yakan yi amfani da wannan ta'abirin ya ce abin da aka yi da hannu ko da ba hannun ne ya aikata ba kamar da Allah ta'ala ya ce wala ya tamannawnahu abadan bima qaddamat da inda yace fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim a suratul rum abinda Allah ya ce wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun <coughs> don haka bima qaddamat aydikum wato rinjayar da abin da galibi ake sabo da shi ne ba ya nuna shi kadai ake sabon ba amma kuma umum ne ana nufin dukkan sabo da suke yi shine dalilin wannan azaba da suka ciki shiga ciki wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma Allah ba mai zalunci ne ga bayi ba zallam an yi amfani da sigatu mubalagha walakin na laysa ala babiha idan mutum ya yawaita abu sai ayi amfani da sigatul mubalagha kama a ce alqatil aina alqatil ina wanda ya kisan kai Ina sau ɗaya ya kisan kai to in yayi yau yayi gobe yayi jibi abin yayi sai a ce mishi ainal qattal ina mai karkashe mutanen nan abin yayi yawa kenan idan mutum ya ci abinci sau ɗaya za ce mishi akil amma in ya ci ya tura ya zamo gangame ruge ciki ya cika ya ƙara tura sai a ce mishi akal akaluna lissuhti ko in ji Allah to nan da aka ce abin nan wa Allah laysa bi zallam ba mubalagar ake nufi ba zalunci gaba ɗaya Allah baya yi kamar da ɗauki sarki ke cewa ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tazalamu ya ku bayina na fi haramta wa kaina yin zalunci in ji Allah sannan na sanya shi haramun ne tsakanin ku to kar ku zalunci junanku muna iya lura ubangiji ɗauki sarki a wannan aya bayan da ya gama magana yaƙin Uhud ne sai ya dawo yana lurar da mu irin al'ummomin da suka kewaye musulmi a wancan lokaci gama magana yaƙin Uhud ne sai ya dawo yana lurar da mu irin al'ummomin da suka kewaye musulmi a wancan lokaci sai ya fara da Yahud mu ci gaba الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير magana tana nan akan yahud har wa yau الذين قالوا إن الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يهود سنة وأن سكيتشيوا حقيقة الله يمنع الكوري كما قريا سكي بس فايدة الله با بس يدعون من زون الله با هكا كوي سكي شاتك قريا سكي ويسوني دا الله وي الله يا الكوري لسو ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان cewa ba za mu yi imani da kowane manzo ba duk wanda ya zo ya ce shi manzo ne ba za mu yarda da shi ba hatta ya ce yana bi kurbanin sai ya zo mana da wata sadaka wadda ake karrabawa wadda ake neman kusanci ga Allah da ita ta kuluhun nar idan wuta ta zo ta cinye wannan sadakar da ya zo da ita al'ummomin da na gabata idan suka yi sadaka Allah yakan bayyana musu ya karba ko bai karba ba kai tsaye amma mu al'umma ba ta da wannan sai kasance in kai sadaka za a kyale ka sai ranar alkiyama Allah ta'ala ba ya zalunci mu ya rubin mu ya mana lada don haka sai ya ɓoye mana sakamako saboda in muka gan shi yana ya ya zame mana matsala akwai wata sadaka da za ka yi baka ko dauke ta da muhimmanci ba in ka je alkiyama ka hangi wani tuli tsibiri na lada hankalinka ya tashi ka ce wannan wani annabi adda shi sai ce ai naka ne ni din sai ce naka ne ya aka yi na same shi sai a ce ka tuna wata baiwar Allah tana dauke da marayu ta zo gurinka ta ce gidanta yana ruwa kana kusa da kafinta ka ce ya je ya duba ya ce maka naira ɗari uku ake bukata a sai katako da kusa ka ɗauki naira ɗari biyar ka bashi har kuɗin aiki ai duk akan wannan ne Allah ya baka wannan tulin ladar sai mamaki ya kama ka to idan naira ɗari biyar za ta iya samar da wannan lada kaga ashe masu sadakar miliyoyi in suka ga ladansu za su daina yi za su ji duk ta wadace su ko ba haka ba to Allah ta'ala sai ya boye mana ba ma gani to sannan kuma a cikin boyewar da ya mana ko ta hikima shine kullum mu zabura mu ta ƙara aiki kullum saboda mai saboda sani ba ya karba ko bai karba ba kuma dai ba mu gani ba yana cikin jarabawar da aka yi mana alladhina yu'minuna bil ghaib mun yadda Allah yana bada lada amma ba mu ganta ba to saboda haka sai mu yi tayi don ba mu sani ba wacce ce Allah ta'ala ya karba to a wancan lokaci idan kai sadaka alamar Allah ya karba ba talakawa za su zo su ci ba za ka aje ta bakin masallaci sai Allah ya ko wuta ta zo ta cinye ta wannan shine abin da ya faru ga kabila da habila har aka samu rikici kabila ya kashe habila iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu allah min al-muttaqin da suka zo su biyu suka aje sadaka bakin masallaci misali idan manoma ne kowa zai kawo dame ya aje wannan sadakar ubangiji ce sai Allah ya kawo wuta sai ta ci guda ba ta ci guda ba shi wanda ba a ci tasa ba sai ya fusata sai ce yanzu kai Allah ya karbi sadakar kai ki tau? lalle sai na kashe ka to ina laifi na ni ne nake karba ba ni ne nake karba ba to wai yahud sai suka ma Allah ƙarya suka ce suna da alkawari cewa duk wanda ya zo ya ce shi manzo ne to in yana son a yarda da gaskiyarsa sai ya zo ya ajiye sadaka wuta ta zo ta ci sannan mu gane shi manzon Allah ne to menene amsar su domin mu ba mu da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba umarce shi da yin haka ba wace ansa Allah ya ba su sai Allah ce kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat manzo Allah ka gaya musu ka ce ai gabanin in zo manzanni sun zo muku da ayoyi sun zo muku da hujjoji wa billazi qultum wannan da kuka faɗa ɗin ma manzanni sun zo muku da shi falima qataltumuhum in kuntum sadiqin me yasa kuka kashe su in har da gaskiya ne ashe dai ku makaryata ne azzalumai wannan abin da kuka ce yanzu muku da shi wasu sun zo da shi amma ba ku karba ba kun kashe su annabi zakariya ya zo da wannan kun kashe shi annabi yahya ya zo da wannan kun kashe shi Allah ta'ala ce fa fariƙan kazzabtum wa fariqan taqtulun wasu annabawan kuka karyata wasu kuka kama kuka yanke su kuka karkashe su fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik idan sun karyata ka to ai an yi ta karyata manzanni ka don haka manzo Allah ka kwantar da hankalinka ba gare ka farau ba ja'u bil bayyinati waz zubur manzanni sun zo da hujjoji sun zo da rubutattun abubuwa az zubur al mazbur azzabru shine alkitaba rubutu zabur shine kitab to azubur jam'i ne na zabur ko kuma mazbur wato rubutattun littafai wal kitabil sun zo da littafi mai haske mai gwada musu shari'a mai bayanin hukunce hukunce waɗanda suke na shari'a mai bayanin ladubba da halaye wanda suke na kwarai waɗanda ya kamata dan adam ya da su don haka da sun karyata kar ka damu daman ɗabi'a su ce sun saba da karyatawa to idan an yi karya za a yi ta a gama amma kuma za a mutu sai a koma ga Allah kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce kun abin da muka ga muku ko Allah yana amfani da zauk ga abubuwa can kamar da yace fazuqu azabal harir nan kuma sai ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanar mutuwa ce wannan shi yasa Allah bai keɓe kowa daga mutuwa ba ba wanda aka yi sa dan adam ya mutu aljanni ya mutu mala'ika ma ya mutu ita ma mutuwar kanta za ta mutu karewa kenan duk da mutuwa sai a yanke ta ranar alkiyama dan Allah ya tabbatar da kowa sai ya mutu halittun aladu za su mutu na kirki ya mutu shashasha ya mutu babba ya mutu karami ya mutu da haka annabawa ma ba a cire su daga wannan ka'idar ba manzannin Allah ba a cire su daga wannan ka'ida ba waliyai bayan Allah ba a cire su daga wannan ka'ida ba kowa sai ya mutu shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake cewa ba abin da na taba kai da komo a cikinsa wanda kuma sai na yi shi kamar mutuwa bawa na ni baya son ya mutu ni ko bani son in bata masa rai kuma dole ne sai an mutu don na riga na hukunta kan saboda haka dole ne ka mutu kaga in ka kalla kaga cewa annabawa ba wanda ya rage dole za san cewa ba wani wanda yake da gatancin da ba zai mutu ba gurin Allah wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld Allah ce ba wani bawan da muka sanya mu dawwama gabaninka afa in mitta fahumul khalidun to in kai sun ce wai jira suke ka mutu to kai in ka mutu sufa zaunawa za su yi su ma mutuwar za su yi don haka a gama sheri a mutu Allah ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama hakika dai za a cika maku ladar ku ne ko kuma jingar ku ranar alkiyama al'ajir nan ya tanawalo azamb wa ya tanawalo sawab yusabu almar'u fa yujza wa yu'aqabu almar'u fa yujza aidan ko yujaza in ka yi aikin alheri aka baka lada jaza'i ne aka baka in ka yi aikin sharri kuma aka baka zanubi kuma jaza'i ne aka baka ka sai Allah ta'ala ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah al ajr ku za a cika muku ita full ranar alkiyama faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka fidda shi daga wuta aka shigar da shi aljanna babu shakka yi riba a lokacin da muka yi tafsirin suratul bakara mun faɗi cewa kowa sai ya shiga wuta amma fa ba kowa yake jin zafinta ba da Allah ta'ala ce wa in minkum illa warida wannan surat tafsirin suratul taha ne kenan ko an biya taha ne ko suratul taha eh maryam ce ko in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmun maqdiya kowa sai ya shiga wuta wannan shine tasiri da al'alamatu shinqiti yarin jayar a cikin adwaul bayan akwai malaman da ke ce a'a wai ana nufin al-mururu ala sirat shinqiti yace saboda kowa bai son magana shiga wuta shi yasa ake wannan yace ma in ba haka ba duk inda wurdi zo cikin qur'ani shiga yake nufi dan me wannan aya za ta fita daban da saura ya kawo ayoyi da yawa mun yi wannan cikin tasirin suratu maryam a shekaran bara ne ko ko shekarun sun yi nisa shekaru sai nisa to Allah kai mana gafara to shi ne Allah ce faman zuhziha anin nar wanda duk aka zakudar da shi daga wuta aka fidda shi daga cikinta wa udkhila aljanna kuma aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan yayi rabu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba wani abu ce illa dan jin daɗi na rudi dan kankanin lokaci ne ya zo ya wuce kamar mafarki ne wanda ya kwanta ya waye gari sai ya tuna ga abin da ya yi to haka idan muka je lahira za mu rinka tuna abin da muka yi a nan duniya kamar matsayin bacci da muka yi a dare guda Allah kai mana gafara لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لتبلون في أموالكم وأنفسكم التي حقيقة muna shirin jarabtakku a cikin dukiyoyinku da kuma rayukanku da haka mummuni ba yadda za a yi rabu da jarabawa a kullum mummuni yana cikin jarabawa shi yasa a farkon suratul ankabut Allah ta'ala ke alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mutane suna tsammanin a kyale su su ce mun yi imani ba tare da an gwada su ba a dole ne sai an jarabta mutane Allah ce mun jarabci wanda ke gabanin su sai mun bayyanar da su wane ne ke imani da gaske su wane ne kuma imanin su na walawala ne don haka anan sai Allah ta'ala ya sanar da muminai cewa jarabawa na shirin zuwa ga dukiya ba lallai ne in an jarabce ka ga dukiya a jarabce ka ga amshe ta ba wani ma babbar sai ita ce dukiyar da aka bashi kana talaka taro ko sisi suna baka shawa a waye gari ɗan ƙanƙanin lokaci sai Allah ya baka arziki mai yawa to babbar jarabawa gaban ka ita ce ya za ka yi da arzikin da Allah ya baka wannan jarabawa ce akwai da yawa waɗanda suna cin jarabawa talauci ba su iya cin jarabawa wadata wani tabbas in ya samu arziki sai ya yi sabon Allah wani in ya samu arziki sai ya yi rowa wani in ya samu arziki sai ya yi ɗiga sai ya yi kuri sai ya nuna isa da girma sai ya yi girman kai ma Allah maɗaukakin sarki to shi yasa da yawa waɗanda Allah ke hana musu arziki don yana son su da yawa waɗanda Allah ke ba su arziki don yana son su ba haka kowanne jarabawa ne amma daga cikin manya-manyan jarabawoyi ga arziki shi ne Allah tabaraka ta ya jarabce ka cikin abin da ya baka da abinda ko dai ka yi da'a ga Allah ko ka saba masa misali kana da kuɗi mu ɗauka kana da kuɗi miliyan ɗaya kana kasuwancin kana halas sai a bullo da wata hanya ta riba wacce miliyan ɗin nan za ta haifi wata miliyan za ka haƙura ka bi hanya ta halas ka ci ribar dubu hamsin a kan miliyan ɗinka ko dai za ka ruɗu ka je ka bi hanya ta haram ka ci riban miliyan akan miliyan wannan jarabawa ce sannan daga cikin jarabawar da ake ga arziki shine a amshe maka abin da aka baka kana cikin wadata sai Allah ya kawo kariya arziki abin da kake da ikon yi a da yanzu baka da ikon yinsa wannan ita ma jarabawa ce sannan Allah ya ce wa anfusikum za mu jarabce ku ga kawunanku kamar a jarabce ku da ciwo a jarabce ku da jihadi yaƙi wanda yake karar da rayuwa yake zubar da jininka duka wannan jarabawa ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira Allah ce kuma kuna shirin jin abin da ba ku so kuna shirin jin cuta mai yawa daga ahlul kitabi da mushrikai wannan daman su ne abokan husuman ko dai ahlul kitab yahud da abokan zaman mu ɗayan su ne kirista ko kuma mushrikai Allah ce suna shirin musguna maku babu li babu la sai su kawa muku kahon zuka duk abin da yake ci gaba ne gare ku su ce ba su yarda ba jama'a muna cikin wannan jarabawa a Najeriya ko mu ciki mu duba sha'anin bankin musulunci tun da aka kafa harkan banki a Najeriya tun daga First Bank har zuwa yau conventional banking muke yi tsari ne wanda mu bai yi daidai da addinin mu ba amma musulmi saboda mun fi kowa dauriya muka yi ta haƙuri sai shekaru kamar goma sha wani abu da suka wuce zamanin obasanjo a lokacin da saludu yana gwamnan bankin najeriya muka mika kokon bara muna neman a ba mu izini mu yi tsarin banki wanda aƙidar mu ta yarda masa saludu ya amince amma sai kulla mana sharri don ya san galibi talakawa muke sai ce dole sai mun ajiye kuɗi biliyan ashirin da bayan da ka'ida da ta ce za buɗe banki biliyan biyu ne da rabi sai aka yi kokari ja'iz ya samu kuɗi jari biliyan uku har da ɗoriya sai ce to sai ku kai shi biliyan ashirin jama'a wallahi a najeriya akwai musulmi kwara biyar da suna iya haɗa waɗannan kuɗin amma a dalilin an kasa haɗa waɗannan kuɗin sai ya zamanto ba za mu iya yin bankin musulunci a wancan lokacin ba sai yanzu muka samu namu sanusi lamido sai ya ce to yanzu maimakon banki babba mun bullo da wani tsari ana yin kananan bankuna da jin haka muku musulmi sai muka zabura muka ce to bari mu yi ƙaramin bankin musulunci wanda jarin sa bai wuce abin da muke da shi a aljihu ba kamar kar a furta wannan magana ta zamu yi bankin musulunci shi kenan yau ka ji shugaban kan yayi magana gobe ka ji aka bishop wani yayi magana jibi ka ji pastor wani yayi magana gata ka ji sanatawance wance ta yi magana duk wani arne mai faɗi a ji a najeriya sai dai magana wai don me za a bankin musulunci ana so a musuluntar da najeriya bankin nan fa ba mu ce dole sai musulmi zai hulɗa da shi ba wanda ba musulmi ba yana iya kawo ajiyar kuɗi yana iya ba da kuɗinsa a kasuwanci yana iya zuwa ya ranci kuɗi ya je ya kasuwanci duk mun yarda na ɗaya kenan na biyu ba mu ce tilas wanda baya so sai ya zo ba in duk kiristocin najeriya ba su son bankin musulunci su je su yi ta ta'amuli da conventional banks amma su bar mu yi ta'amuli da bankin musulunci to matsalar ita ce sun gano akwai sirri babba a ciki saboda duk inda aka kafa bankin musulunci sai yarin jaye sauran bankuna na kasar na taɓa yin kos a 1987 a khartoum akan abin nan bank faisal al-islami a lokacin yana sabon zuwa sudan sai aka kwatanta mana shi da sauran bankunan saudiya kamar riyad bank da sauran bankuna lokacin ba a yi rajihi ba sai muka ga ribar da bank faisal yake samu al-islami ta kusan kai kashi 300 cikin 100 na abinda sauran bankunan kasashen laraba gaba ɗaya suke samu a lokacin ana tallata shi ga kasashen larabawa sai aka zo muna ɗalibai aka ɗibe mu muka yi wannan kwas ɗin to har yanzu abin da ke faruwa kenan a kan yi wannan sha'anin jaiz bank an tura wasu sun je sun yi kos a bangladesh saboda bangladesh ta da suka ci gaba ga sha'anin bankin musulunci sun je india sun je ingila america na bankin musulunci australia tana bankin musulunci kai duk da kasashen mu na afirka kasar da ta fi kowace cewa ba kasar musulunci ba ce afirka ita ce south africa tana bankin musulunci kuma duk inda bankin musulunci yake saboda bi saboda an yi da'a ga allah an bi yadda Allah ke so sai kaga Allah yana sanya ana samun riba ba a hasara kuma ribar sai tana zarce ta sauran bankuna sai suna ganin wanda ya zama credit ga musulmi su ba su da nasu tsarin banki don bi za a ce mu yi namu tsarin banki to abin haushi abin takaici shine lokacin da shugaban supreme council for sharia in nigeria professor datti ahmad ya ɗaya su da baka ya ce mu musulmi ba gudu ba ja da baya ko jininmu zai zuba sai mun yi yaƙi akan bankin musulunci wanda magana kun ga hamasa ce wai mutum na farko da mai masa martani su ne supreme council for islamic affairs in nigeria su ne suka ba a mu ba za mu yi yaƙi ba to amma na ji daɗi an yi gyara domin mai alfarma sarkin musulmi shekaran jiya ya fito ya faɗi ya ce sha'anin banki ba za mu yi yaƙi ba amma kuma ba gudu ba ja da baya ko ana so ko ba a so sai mun yi wannan ita ce matsayin da ya kamata da mu musulmi mu dauka ta ba yaki za mu yi ba ba za mu yaƙi kan matsalan banki ba amma kuma ba a isa a tauye mana mu ba mu ne majority na 'yan najeriya amma a irin wannan matsaloli namu na najeriya majority ba su ne suke tafiya da vote ba masu tafiya da vote su ne 'yan mafiyan najeriya kuma abin da zai baka haushi 'yan mafiyan najeriya ko musulmi na nan da yawa cikinsu amma kuma ba ra'ayin mu majority suke aiwatarwa wa shi suke zartarwa ba to za mu amfani da wannan dama mai kira ga al'ummar musulmi duk wanda yake da ikon da zai karfafi wannan sha'anin banki yayi ja'iz ba za a buɗe branch a nan sokoto ba amma za a buɗe a kano da abuja da da kaduna ina kyauta zaton cikin watan august dinnan za su fara taking off insha Allah kuma ba gudu ba ja da baya bi iznillahi ta'ala by december za a kafa wasu sentoci kuma guda uku da haka har sai ya gami nigeria kana so ko baka so sai ka ga jaiz islamic bank a akwa ibom sai ka gan shi a inugu sai ka gan shi a kowane lungu da sako na najeriya bi ta'ala abinda muke fata duk lokacin da ake da wasu shawarwari da suka dace a rinka faɗi a rinka bayarwa sannan duk lokacin da wannan bankin ya fito to in kana da miliyan biyu a conventional bank ba ka so ka rufe account din ciro miliyan ɗaya da rabi ka da su a jaiz in so ka ci gaba da ta'amali da half miliyan a can ka gani da kanka me zai faru nan gaba wani banki ne zai janye wani Allah kai mana dace Allah ya ce to kuna shirin jin abin da ba ku so maganganu marasa daɗi daga alul kitabi da mushrikai amma wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur idan kun yi haƙuri wato ba ku sanya fushi ba amma kuma wa kuka ji tsoron Allah ba ku ja da baya ga mabda'inku ba fa inna zalika min azmil umur wannan yana cikin manyan manyan al'amura saboda haka kamar yadda nace ba za mu bari waɗanda ba mu ba su hana mu yancin mu sannan kuma ba za mu yi fitinar da al'ummar najeriya ba ta da bukata zuwa gare ta allah kai mana dace وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ألا يتي منزون ألا كفدا مسو كأنبتا مسو لو كتند ألا يريك كرفا القولي قوة أن يباسوا للتافي wato yahudu duk wannan la'ana da kuka ga suna yi malamai ne suna da ilimi kuma su san gaskiya kauce mata suke shi yasa Allah ya kira su al-maghdubu alaihim Allah ya fushi da su Allah ya rike alƙawari gare su yace latubayyinunnahu lin-nas ku bayyana wa mutane littafin nan da ke ku wala taktumunahu kada ku boye shi fanabadhuhu wara'a zuhurihim Allah ya ce sai suka watsar da shi bayan bayan su wato ta'bir na alkur'ani ko yashi akwai balaga a cikinsa akwai hikima a cikinsa duk lokacin da kaga mutum ya watsar da abu yana da bukata da shi bai da bukata da shi to amma kana iya watsar da abu gefen ka na dama ko ka watsar da shi gefen ka na hagu ka manta da shi kenan in ka watsar da shi gabanka ba mamaki yau da gobe kana kallon saran kai sake dawa ko sai ka jawo ka to ya za ka yi da wanda shi da ya tashi watsarwa baya ya jefa shi littafin Allah fa Allah ya ce fa na bazu wara a zuhurihim bayan bayan su suka yi wurgi da littafin Allah wai ma'ana ba su aiki da shi wanda suka karanta su goge wanda ba su goge ba su canza wanda ba su canza ba su ki karantar da mutane wanda suka karantar su canza masa ma'ana ya za ka daina waɗannan mutane Allah ya ce washtaru bihi samanin kalila suka sai dan kuɗi dan kalilar da da littafin Allah duk da wannan ta'biri ne na alkur'ani mai ban sha'awa da ya kamata ka rinka tadabburin sa domin ishtarau bihi sai aka ce samanin a saman shine kuɗi jama'a kuɗi sayan su ake ko saye ake yi da shi to alqur'ani sai aka sa al'amarin anan sai ce suka sai dan kuɗi kaɗan da shi alƙur'anin ko kuma littafin da aka basu a nan shine kadara amma sai suka rinka neman abin duniya da shi kaga kenan sun sayi kuɗi sun sayar da me littafin Allah sai Allah ce fa bi sama yashtaru tir da abin da suka saya wannan dan kuɗin baya da albarka wannan aya hujja ce akan cewa malamai dole ne su zama masu hattara dole ne su zama masu fahimtar saƙon Allah da suke karantawa masu fahimtar da shi ga mutane bisa ga yadda Allah ya karantar da shi kar su zama masu yin ƙarya ga Allah kar kuma su yi watsi da saƙon Allah kana ji kana gani ga gaskiya amma don neman suna ko don neman girma ko don neman fada ko don neman kuɗi ko don wani dalili ka ɓoye gaskiya ka faɗi abin da ba gaskiya ba musamman malaman da suke kusa da masu mulki yana da kyau su ji tsoron Allah su rinka faɗa musu gaskiya su rinka kece ta kuma su sani duk mutumin da yake faɗin gaskiya Allah ya yi alƙawari sai ya ɗaukaka shi daka in ma kana ganin kamar faɗin gaskiya zai iya jawo maka lahani kayi kuskure ba abin da ke ɗaukaka musulmi kamar ya faɗi gaskiya to sai wannan aya Allah ta'ala ya yi izina ga malamai a cikin ta cewa su rinka faɗi kar su ɓoye akwai hadisi da ya zo cikin da imam ahmad ta hanyar abu huraira radiyallahu an kuma hadisin ya inganta al'allamatul albani ya kawo shi cikin sayyul jami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su ila an ilmin shine kamar yadda suka san ƴaƴansu da suka haifa amma kuma sai suka ɓoye wannan sifofin nasa suka wato suka karya tashi. sannan sai suna neman a ce su malamai ne suna da ilimi bayan ilimin nan da suke da shi kuma sun taushe shi ba su aiki da shi to wannan fa ne bala'i sai Allah ta'ala ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada ka yi tsammanin sun kubuce ma azaba ba su kubuce ma azaba ba almafaza ita ce sahara wuri kamar inda na je watan da ya wuce abin nan sahara irin wannan ta cikin kasar mali da ta cikin kasar libya da nan ta cikin nijar inda za ka yi tafiya awa goma baka ga tunga ko anguwa ba baka ga bukka ba baka ga icce ba baka ga tsuntsu ba dajin Allah ne gashi nan mafaza laraba suna kiransa mafaza tafa'ulan kamar matsera wanda ya shiga ai da waya ya fita har dai a zamanin da yanzu fa da mota za ka yi tafiya misali daga duwanza zuwa tumbuktu tafiya ce ta wajen awa takwas da mota ƙauye guda ke tsakanin wannan tafiyar ƙauye guda kuma da mota lankuruza mai kitar rairai amma kaga a da sai a ce mishi matsira wai menene wai mahalaka ne wuri ne da in ka shiga da wuya ka fita amma sai su kira shi mafaza tafa'ul kamar yadda idan kunama ta ciji mutu sai a ce masa salim wa huwa lam yaslam ladiq kun gare ko bai tsira ba lafiyayye in kunama ta cije ka sunan ka lafiyayye a gurin balarabe tafa'ul wai ko Allah zai sa ta faɗi amma wasu malamai sun ce a abinda suke nufi da mafaza wai wuri ne da abu bai bace maka misali kura ba za ta laɗe bayan dutse ta zo ta yi cikinka ba saboda dajin Allah ne gashi nan iyakar ganinka to sai Allah ya ce kar su yi tsammanin sun kubuta wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne akan waɗanda suka ki zuwa yaƙi suna murna ba su je yaƙi ba Allah ya ce ba su tsere ma azaba ba wasu kuma eh, malamai suka ce a'a wannan aya ta sauka ne dangane da ahlul kitab wa'anda in sun je wurin sarakuna to abinda ke masarki daɗi shi suke faɗa masa wasu kuma malamai suka ce a yahud a zamanin manzo Allah ce suke nahnu ahlus salati was sawmi wal kitab mu ke da sallah mu ke da azumi mu ke da attaura to amma ina sallar take ga manzon sallah kun karyata shi ina azumi yake ga manzon azumi kun karyata shi ina littafi yake ga alqur'ani ya zo kun karya shi Allah ya ce walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi sannan ce walillahi mulku samawati wal ard mulkin abin da ke cikin sama da na wanda ke ƙasa na Allah ne shi kadai ba wanda ke tarayya da shi a ciki wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga duk abin da yake so ba abin da ke gagara ubangiji wannan aya sai ta zama cikakken martani da raddi ga karatun da muka fara da suka ce inna allaha faqirun wa nahnu agniya gashi mun rufe da walillahi mulku samawati wal ard mun tabbatar da ƙaryar su Allah kai muna dace ka sanya mu cikin munai masu ba da gaskiya kar ka sanya mu cikin masu ƙaryatawa wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mai tambaya na farko malai na tambaya ne akan addu'ar buɗe baki ko kuma lokacin shan ruwa yace bayan an sha ake karantawa ko ku kame a sha ruwa sannan kuma me ya tabbata ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake karantawa kafin in ba da ansar wannan tambaya zai nuni ga wani cd da aka aiko mana daren da za a kama azumi daga garin kano cd din ya tattara fatawoyin imam ahli sunna wal jama'a sheikh abdulwahab abdallah kun san shi ai limamin gobara za mu gayyato tushe bayan azumi zai zo sokoto insha Allah ta'ala to fatawoyi ne ya tattara kan azumi a tsakani da Allah ni iya sani na ban san wani littafi ko wani kaset wanda ya tattara fatawoyi da suke cikakken bayani bisa ga sunna alkur'ani da sunna kamar wayannan fatawoyin na imam abdul ba sai aka sai yara matasa guda biyu suka karanta su a wannan kaset din guda biyu wannan cd din na miƙa wa masu rikodin na sahaba yana da kyau sauran masu rikodin a gari su zo su karɓi kwafi ba copyright kowa na iya kwafi a yaɗa su a ciki an basa wannan tambaya kuma ya ba da amsa da cewa a lokacin da kake cin abinci ne sannan ne kake addu'a da kuma bayan ka gama cin abincin amma gabanin cin abinci lokacin da rana ta faɗi ba sunna bane ka shagaltu da addu'a wani zaka ga liman ladan ya daga kiran sallah shi kuma sanda zai fara addu'a yace ba sunna bane yin haka sannan addu'o'in da suka tabbata suna na a cikin hisnul muslim wacce take halarto na a yanzu ita ce wacce aka fi sani zahaba zama'u وابتلت العروق وثبت الأجر insha شاء ta'ala تعالى zama'u الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wasu malamai sun kawo Allahumma laka sumt wa la rizqika aftart fataqabbal minni innaka antas samiul alim ayi kokari a samu wannan sidi da nake faɗa idan ba a gurza shi ba tsakanin yau da gobe ayi kokari a gurza shi a sai dama jama'a akwai shi ko ba ni zaton zai wadatar a ƙara yi kuma a kai shi duk sauran wurare da ake tafsirin alkur'ani a garin nan da sauran gurare wanda suke kallon mu a DITV su ma a Kaduna su yi kokari su samu wannan kaset su yaɗa shi a garin kaduna da sauran garuruwa na musulunci yana da amfani kwarai da gaske ni kai na tsakani da allah na amfani da sauraron wannan kaset ba kaɗan ba yanzu haka dai yana abota ta shi nake saurari allah ya taimaka wannan ya cewa assalamu alaikum ya ce malam ina son a yi gargaɗi ga masu zuwa tafsiri da wuri amma sai su yi ta hira a cikin masallaci kamar a fara karatu maimakon su yi karatun alkur'ani ko salati ko zikiri to wannan tambihi ne mai kyau don haka waɗanda suke zuwa tafsiri da wuri kamata ya yi a daidaita sahu kuma zan yi amfani da wannan dama in roƙi yara ƙanana su yi haƙuri wannan kai da kowa da suke mana ba mu jin daɗin shi su yi haƙuri daga gobe su dinka tsayawa can bayan masallaci suna kallon mu suna sauraron mu suna fahimtar mu girmama na gaba girmama Allah ne kamar yadda Bahaushe ke cewa kuma ɗabi'a ce ta musulunci kabbir kabbir kullum a gabatar da babba don haka ba mu raina kokarin ku na zuwa karatu da halartar tafsiri ba amma ku rungumi alquran dan ku zauna can baya ku saurara ku bar manya su zauna gaba Allah ya samu dace wannan ita matan biyu ce malam ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce malam da Allah ina son kai kira ga matasa matasa musamman suna cika masallatai lokacin azumi amma kuma da zara yi sallah to shikenan zaka daina ganin su suna halartar sallolin farilla to babbar alama ta Allah ya karbi ibada da kai cikin ramadan ita ce a ga tasirin ta bayan ramadan watan tirenin ne Allah ta'ala ya saya mana shi wata ɗaya a shekara don mu training tirenin kanmu to ya zan kayi training tirenin kun ba ka yi aiki da abin da ka yi tirenin ba sai baɗin ka sake dawa field to kai ba za ka ta zama field marshal ba eh, wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malla ce ko mai azumi yana kwalkwala kunninsa eh mai azumi na ya kwalkwala kunninsa amma kada ya wuce gona da iri domin kada wani abu ya shiga tambaya ta karshe ya ce assalamu alaikum malam ya ce shine ya saba yin sallah asuba a cikin jami'i wato a masallaci eh. ya saba yin sallar jami'i a cikin masallaci musamman ta asuba ya ce zai wata rana ko da ya farka sai jana ya kama kuma ya tashi baya da tsarki ya ya kamata yi to ita ma dai wannan tambaya ga dukkan alamu tuzuru ne ya yi ta in ka ji an tashi babu zarki galibi tuzuru ne to tuzurai ya kamata mu roƙi Allah duk ya hore masu Allah ya ba su abin yin aure eh idan mutum ya farka ya tarar da lokacin asuba ya riga ya kama har ladan ya yi kiran sallah na ƙarshe ko kuma ma an tada sallah abinda an wajibinsa ya daina maganar sahur ya ci gaba da shirin fuskantar sallah to shirin da zai kuwa shine yayi wankan janaba idan shine ke akan sa idan kuma babu wanka akan sa yayi alwala ya fita zuwa masallaci sai yayi abin da sakwatawa ke ce masaje yayi hakuri da cin abinci amma da a kaddara yana cikin cin abinci ne sai ladan ya daga kiran sallah to duk lomar da take hannunsa manzo Allah ya yarda masa ita in kofi ne yake a hannunsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya yarda masa wannan kofin in kwalba ce take a hannunsa kamar misali ta ta ruwan ta kunun zaki ko wani abu kuma manzo Allah ya yarda masa ya ida kwankwaɗe ta har sai ya gama sannan ya ajiye ta Allah ya samu dace jiya mun yi tambihi zuwa ga wannan juz'i na tarjama da sharhin ma'anonin alkur'ani mai girma na marigayi Sheikh Ja'far Mahmudu Adam Allah ya masa gafara Allah ya karbe shi a matsayin shahidi a iya sani na wannan shine tafsiri na farko a tarihin kasar Hausa da ya fara bayyana babu shakka akwai su ƙananan ajiza akwai mutumin bidda ya yi tafsirin suratun nur akwai wasu ajiza da aka ɗan fitar akwai wani mutumin kano shi ma ya yi tafsiri amma ba cikakke ba to wannan shi yasa na yi wa malam ja'afar magana allah ya masa rahama cewa tafsirin da yake yi ya yi kokari a fito da shi a rubuce na malam abubakar gumi ba tafsiri bane tarjama ce wannan kaga sai ka ce tarjama da sharhin ma'anoni to sharhi shine tafsiri tarjama ita ce fassara aya zuwa daga harshen larabci zuwa harshen hausa amma tafsiri shine irin wannan bayani da muke yi to marigayi malam jafar sai ya fara ya kai aya ta ɗari ina jin tamanin da shida sai allah ya karɓi rayuwarsa dr sani rijiyar lemu bayan an haɗu ga baki ɗaya an yi mitin na yan uwa aminnan malam jafar sai aka ɗora masa wannan aiki kuma allah ya saka masa da alkhairi gashi nan yana yi gashi ya fara fitowa da haka ina ba da shawara ga kowane dan waye kokari ya mallaki kwafi guda sannan kuma ya mallaki ko da kwafi uku waɗanda zai bayar a matsayin sadakar azumi zuwa ga ƴan uwansa sawa'un na garin ku ne ko na ƙauyen ku ne ko na wani gari daban mai nisa kuma alhamdulillah littafi ina jin kuɗin da suka sa masa baya da tsada bayan haka akwai al'arba'una hadisan na imamun nawawi shi ma marigayi malam jafar ya masa cikakken sharhi ga shi an bugo shi ma baya da tsada ku yi kokari ku mallake shi sannan ku mallaka ma iyalanku ku ɗauki hankalinsu da karanta waɗannan littafan ko bayan watan azumi daga littafan bege da soyayya da suke karantawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين